أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na asabar yammacin 28 ga watan daya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai shekaru 1441 muna cikin masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na ar-risala ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah muna cikin babin da yake magana akan aƙida babu matan ibu bihi al-alsinatu wa ta'taqidu kul afidatu mun yi matsaya daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim Allah shine yake kaddara motsin dukkanin halittunsa kuma shi yake kaddara musu ajullan ajalin kowanne wannan yana daga cikin abin da ake so kowane mumini ya yadda da shi ya kudurta shi a cikin aƙidarsa abu na gaba ka yadda Allah shine alba'isun rusuli Allah shi ne ke aiko da manzanni tun daga kan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah shi ke tayar da manzanni ilaihin zuwa ga bayinsa. don me li'iqamati hujjati alaihim domin su tsayar musu da hujja a kansu ba ka da dalili ba ka da hujja yanzu ka ce ai ban san ba kyau ba ban san haramun ne ba ban san an hana ba sai dai ka ce kaki yanzu kan wannan hujja ba ka da damar da za ka kawo ta gaban Allah ranar gobe kiyama don duk duniya yanzu ba wanda bai san an aiko annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ce yaƙi hakika alam ya atikum nazirun dole a ce bala kajja ana nazirun to me ya faru zabuna wa kulina ila to kaga irin wannan matsala ne yanzu ga kowane mutum abin da ya fi kyau kawai ya zaɓa ya yi maza maza ya yi imani kafin wannan lokaci ya same shi domin an riga an tsaida wa mutane hujja alaihim a kansu tun daga lokacin da aka fara aiko manzanni Allah subhanahu wa ta'ala yake turo manzanni annabawa manzanni annabawa manzanni annabawa har lokacin da sun makatamar risalata wan nizarata wan nubuwata bi muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rufe annat manzanci da wa'anda za su zo su yi gargadi da wa'anda za su zo a matsayin annabawa duk gaba ɗaya an rufe su da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi sallam kamar yadda muka faɗa akwai annabawa akwai manzanni kowane manzo annabi ne ba kowane annabi ne ya zama manzo ba wato wasu annabawan ba su da littafi nasu na musamman da aka aiko musu aka ce su je su gargaɗi mutane da shi ba wai ba sa gargaɗi ko ba sa wa'azi ba a ba su da nasu saƙon na musamman yanzu kamar a taura annabawa da yawa suka zo suka rika aiki da ita amma wa aka aiko da ita manzonta annabi musa da haruna ta annabi Musa ce alaihi salatu wassalam to to amma Allah yake ya hukumu bi annabiyuna annabawa sun zo daga baya suka rinka hukunci da ita to haka su annabawa akan turo su ya ce to su je su jaddada sakon annabi ne kamar a tauran nan haka in wannan annabi ya zo kamar yanda yanzu malamai suke ta juna wajen isar da saƙon alƙur'ani to haka kuma a da annabawa ne in wannan annabin ya zo ya yi fama wani ma kashe shi za a yi sai wani kuma ya taso ya ta fama wani ƙauli da yake cewa ulama ummati ka menene ka anbiya bani isra'ila to in ma ingantaccen ƙauli ne abin da ake nufi malaman wannan al'umma suna nan kamar annabawan banu isra'ila don su annabawan banu isra'ila suna rayar da attaura ne kowa in ya zo attaura zai aiki da ita kowa in ya zo attaura zai aiki da ita to haka malaman wannan al'umma duk wanda ya zo alƙur'ani zai isar sakon da alƙur'ani ya zo da shi shi za ka yi ta kokari ka ga ka isar saƙon kuma asali na waye na annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam. to shi annabi sallallahu alaihi wa sallam daga zuwansa sai aka rufe annabi, aka rufe manzanci aka rufe nizara aka rufe bishara aka rufe komi ba wanda yake da sauran faɗa a ji sai shi ne annabin ne manzon ne nazir ne bashir daga shi ba za a ƙara ba sai dai wanda zai jaddada sakonsa malamai ke an gane wannan don an rufe sun makatamar risalata sai kuma Allah ya rufe ba da sai ya rufe a risalata manzanci wani zarata da gargadi wani guwata da annabci sai aka rufe shi biman bi muhammadin muhammadin man huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyi bi muhammadin nabiyyi ko ai bi muhammadin an rufe da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi annabi muhammad waye annabinsa ne shi wa shi allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faja'alahu Allah sai ya sanya shi akiral mursalina shine karshen manzanninsa daga shi babu sauran wani wanda zai zo da wani sako yace Allah ya aiko shi sai maƙaryaci. in ba makaryaci ba yanzu babu sauran mai zuwa da wani saƙon da babu shi a cikin risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ga shi ku karba sai makaryata su kan suna nan suna ta yi amma manzanci na gaske wahayi an rufe daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bashiran Allah ya aiko shi don ya zo a matsayinsa na mai albishir ga duk mutumin da ya bi wannan ainihin sabo da Allah ya bashi to Allah ya tanada masa gidan aljanna wa naziran kuma yana gargadar mutane ga duk mutumin da ya kauce wa wannan sabo to ana tabbatar masa da cewa akwai narkon azaba na jahannama yana jiransa annabi sallallahu alaihi wa sallam mai albishir ne ga duk mutumin da ya yi imani yana masa albishir da aljanna naziran mai gargadi ne ga duk mutumin da ya saba wa sakonsa to ana masa tanadi fa na narkon azaba a jahannama Allah ya kare mu wada'iyan kuma shine wa'azi ne mai kira ne ila zuwa ga Allah a zo a bauta wa Allah shi kadai kada a haɗa shi da kowa bi izinihi da izinin Allah yake wa'azin ba da ra'ayinsa ba bi izinihi bi izini ma bi izinillah yana yin wannan gargadi da albishir da izinin Allah baya amfani da ra'ayin kansa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha allamahu shadidul quwa duk abin da ka gani Allah ne ke ce masa ce na amince ka ce na amince ka hana na amince ka yi umurni bi iznillah wa sirajan Allah ya turo shi don ya zama fitilar duniya muniran mai haske ina ne hasken wannan fitila bai kai ba yanzu a duniya babu wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya tainake mu da riko da sunnarsa ya sa mana ƙaunarsa da bin diddigin gurbinsa har ƙarshen rayuwarmu da Allah ya aiko shi wa anzala alaihi kitabahul hakim sai ya saukar a kansa ma'ana sai ya saukar masa kitabahu littafin littafinsa alhakimi wanda yake cike da hukunce-hukunce wanda yake cike da shari'a wanda yake cike da ainihin bayanai masu gamsarwa wa shara'a bihi dinahul qawim sai ya yalwata ya wasa'a dinahu addinin bihi da shi wannan alkur'ani wanda da ake yi a kuntace duka wanda wasu littattafai suka zo suka gabatar da ƙur'ani ya zo sai ya wasa shi saboda ne saboda daga shi babu sauran wani sako an rufe kuma yana daidai da tun daga lokacin da ya fara sauka har zuwa ƙarshen duniya kaga ashe cike ke da hikima in ba ƙwararre ba mai hikima wa zai da muku abun da zai yi daidai da rayuwarku tun shekaru dubu da suka wuce kuma har zuwa dubbai da za su zo kullum ƙur'ani an karanta shi sai ka ji kamar yanzu ya sauko in ka zo kana laifi aka ja maka aya sai ka ji kamar don kai ta sauka to Allah subhanahu wa ta'ala sharaha ya buɗa bihi da shi dinahu addininsa alƙawima wanda yake miƙaƙƙen addinin da babu karkata wahada ya kuma shiryar wahada ya shiryar bihi da shi dawa zan iya ɗauka da annabi Muhammad bihi da shi alƙur'ani Allah ya shiryar da mutane dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki damirin yahudu ila rasuli in ka ce wa'ada bihi ya shiryar bihi da shi wanne alkitaba hul wannan littafin nasa wanda yake cike da hukunce-hukunce Allah ya shiryar da mutane bihi da shi me aka shirye su akan me aka tsora su a siratal mustaqima annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsora mutane akan tafarki madaidaici qur'ani ya tsora mutane akan tafarki madaidaici وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه Allah dama ya ce ban saukar maka da alƙur'anin nan ba sai don ka yi bayani dalla-dalla ka fayyace wa mutane abinda da suka rika saɓani a kansa ka dawo da su kan turba ka ɗora su a kan siratal mustaqima a tafi tare a tsira tare a cire saɓani don yakar da yahudawa sun gurbata tafiyar taura an sassaɓa sun yi jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya haka kuma masu linjila to Allah ya ce wa ma anzalna alaikal kitaba illa tubayyana lahu Qur'anin nan ba mu saukar maka da shi ba sai don ka yi musu bayani filla filla akan me allazi khalaqu fihi akan abun nan da suka yi ta sabani a kansa wa adabihi siratal mustaqima don haka Allah ya shiryar da wannan alqur'ani ta farki wanda yake madaidaici ko shi kuma manzon Allah ya shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici don Allah ya ce wa innaka la wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim innaka lallai kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la wallahi tahdi kana shiryar da mutane ila siratin mustaqimin zuwa ga tabarki madaidaici shine addinin musulunci wannan tabarki shine wanda kullum muke roƙo Allah ya dora mu a kansa ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim wace hanya ce siratal ladina an'amta alaihim shine tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan daidai, sai ce wa anna sa'ata, lalle alkiyama atiyatun mai zuwa ce. yana daga cikin abin da ake son mumini a aƙidarsa ya kudurta ya amince eh za a yi alkiyama yana daga cikin cikakken imani ka yadda akwai alkiyama abinda ibn abi zaidin al-qayrawani yake so ya koya ma kenan a cikin aqidar ka ka yadda akwai tashin alkiyama wa anna sa'ata aatiyatu lalle alkiyama mai zuwa ce la raiba fiha babu kokonto cikin zuwanta kar ka ji kaikayin shakka in har ka ji kana shakkar zuwan alkiyama to ba ni bane abin da yake so ka gane ke wa anna allaha yab'athu man yamutu kuma ka gudurta ka yadda Allah zai tada wanda ya mutu bai ce maka ka yadda za a mutu ba wannan kan kowa ya yadda za a mutu ba mai musun mutuwa a ina ake gardamar ba za a tashi ba a'a za a tashi to shi yana so ya koya maka aƙida ka yarda za a tashi bayan an mutu wa anna Allah ya ba'asu zai tayar da man ya mutu wanda duk ya mutu ba kamar yadda wasu suke cewa wai ai rayuwar mu kawai mu mutu wasu su zo su rayu mu mutu wasu su zo su rayu su mutu su ma wasu su zo su rayu haka kawai za a yi kai na mutu wa aya. wannan aƙidar kafurci ce aƙidar musulunci ka yarda bayan an mutu akwai wata rayuwa kuma za ta biyo baya kama bada'ahu kamar yadda Allah shi ya ƙagi halittar su to kuma shi zai kage su bayan sun kare ya dawo da su kama ba da bada'ahum yarudun kamar yadda ya fari halittar su da ba su to in sun mutu kuma yahuduna za a dawo da su وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات كما al-mu'minin kuma daga cikin abin da ake so ka kulla aqida da shi ka yadda Allah subhanahu wa ta'ala yudha'afu yana ninnin ka sakamako li ibadihi ga bayansa na masu imani yana ninnin ka musu alhasanati kyawawan ayyukansu gwargwadon itilasin ka gwargwadon yadda za a ninka maka sai ku yi iri ɗaya da mutum in ya ka ƙarfin kushu'i da ƙarfin tsoron Allah da ƙarfin ikilasi sai ya fi lada wannan in an samu da ɗan ikilasin fa yana ɗan kelli kenan ɗan kaɗan kaɗan za ka samu gwargwadon yanayin ƙarfin ikilasinka ƙarfin imaninka ƙarfin takawarka ƙarfin kushu'inka ibadarka ƙarfin yadda za a ninninka maka wasafaha lahum bitauba ku dubi ne da Allah ya yi wa bayansa da tuba Allah sai ya yi mana baiwa ya ce ya mana ne in mun tuba duk abin da muka yi zai ya haɗe mana ka yarda da haka kar ka zo ka rinka lo da zunubi ka ce ai mu mun kuna ba ma tsoron kauri babu wata kuna da tafi karfin tuba ka amince da cewa Allah ya gafiru zunuba jami'an yana gafarta zunubi komi yawansa karka yaddan wa kanka cewa na sallama ni kam mutuwa kawai nake jira in yi wuta kada ka yadda duk abun da ka san ka taɓa yi ko da sana'ar ka feɗe mutane kake yi kawai kai an ɗauke ka wani gidan tsafi kai ne mai fiɗa to sai yau Allah ya gana da kai sai ka tuba kai tawazu'i ka koma ga Allah taubatan nasuha to Allah zai karbe ka hadisi ingantacce mutum ya kashe mutum ɗari kuma Allah ya karbi tuban shi bai taɓa sallah ba ko sau ɗaya kuma ya zama ɗan aljanna eh hadisi ingantacce to don haka karka yi karka yi cewa na kawai zunubi na ya yawa ne yanzu ba ni ba rahama karka sallama kanka a jahannama ka tuba ka dawo ka koma ga Allah zai karbe ka kuma ka da wannan a zuciyarka rangwame ne daga Allah da yi wa bayansa bitta ubati da tuba an kaba'iri sayyi'at an kamar anil kaba'iri ko as daga manya-manyan miyagun ayyuka idan mutum ya tuba da kaba'ira in aka ce kaba'ira duk girman zunubi babba daga cikin kaba'ira shine shugaban su shirka to ko shirka kake in ka tuba Allah yana karbar mutane ko tunda har ne in yace ya tuba yau ya zama musulmi sai ya zama kamar bai taɓa yin zunubi ba tun laifinsa na da duk tsafe-tsafensa an goge yanzu zai ɗauki sabuwar rayuwa wa ghafara lahum a kuma ka gudurta ka yadda Allah yana gafarta kananan laifuka ko ba tuba ba in dai kun mumini ne mumini kananan laifi ana yafe masa su ko bai tuba ba in ya nisanci manyan shine yake a bijitina bil kaba'ir da nisantar manyan in ka nisanci kaba'ira kananan ka Allah zai yafe maka su irin su ne in ka zo alwala su zube ko in ka zo sallah a gafarta maka tsakanin sallar ka ta ainihin magariba zuwa isha abunda kai duka an gafarta daga isha'i zuwa asubahi abinda kai an gafarta daga asuba zuwa azhar abinda kai an gafarta haka dai daga juma'a zuwa juma'a an yafe ma to irin wayannan ayyuka ƙanana laifuffuka da mutane suke aikatawa in dai sun kiyaye kaba'ira Allah yake in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kuka nisanci kaba'iran da muka hana ku to mu kuma sai mu kankare muku ƙananan laifukan ku ko da ba istighfari manya kuma sai da tuba kaba'ira ka tuba kurakuran ka ganana wanda ka sani ba da wanda baka sani ba kuma Allah zai yafe ma da nisantar kaba'ira an gane wannan to wannan mutum ya kudurta wannan a cikin aqidarsa waja'ala man lam yatub min al-kaba'iri kuma ka yadda Allah ya sanya duk mutumin da ya mutu bai tuba da kaba'ira ba sa'iran ila mashi'ati sai ya je inda Allah ya so ya to amma ba za ka ce ga inda zai je din ba in dai kaba'irar ba shirka ba ce Allah yana iya tsaya na yabe ma ba zai na ba ce ko na yabe ma giya ko amma ka ki shirka saboda tsorona amma ka kurbi giya to je kana ya tsira. Allah yana iyawa la ya gafiru inna Allah la ya gafiru, an yushraka bihi amma yake wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha'u duk wanda ba shirka ba duna zalika ne kowane irin laifi tuno shi in dai ba shirka ba ne duna zalika ne amma shirka digo in ka mutu da ita ita kan kwandem ba maganar yafewa ba maganar tsira in an shiga wuta an shiga kenan har abada wallahi mutane mu ji tsoron Allah mu kiyaye shirka shirka nan shi yasa duk wasu malamai na kwarai sun fi naci akan shirka to raba ka da duk wani tarkacin da zai raba ka da tauhidi amma kuma su aka fi tsana an fi son malamai da suke kallon shirka saboda shaidan ya taimake su ya daure musu gindi kuma su abin da duk kake yi na shirme su ci a wannan ba laifi to an fi son su. to in ba haka ba malami dai mai kira a kan addini ya ɗaure ma gindi ya ce ka yi laya ba komi ka yi guru ba komi ka yi daga ba komi ka ɗaura kaho ba komi ka ɗaura kukuru ka yi waye waye eh sabida Allah ba malami ne wanda yake karanta qur'ani ya ce maka ka samu guntun likafani za a maka laya ko mai likafani ya ce wai guntun likafani malami ne wai ba mai suna malami zai sa ka kaje ka tona kabari wai ka ɗauko wannan igiyar da ake ɗaure likafani da ita wai amma magani ne oho to fi sabilillahi yanzu wannan igiyar me za ta hana me za ta yi abinda Allah ma bai yi maka shi ba wai sai igiyar za ka ɗaure matacce wai ka kawo a haɗa ma wani lagani eh? wayan su kwanan nan na gani an kama a Kano ko su uku ne wai shi kuɗi suke yi kuma wai malamai ne daga maiduguri malamai ne kuɗi suke yi su uku ɗayan shi ne mai ismu azam har da daloli ba dala kusan ta kai kusan miliyan dala a amerika ga su hima na nuna wa? dan sanda yana tuhuma su ga ƙura'ani kuma malamai ne wai da ismul azam suke aiki dan sanda ya ce me wanne ne cikin qur'ani aya take ko ba a ciki ba yace yace to a ina take a qur'ani yace inna ma an ruhu idza arada shay'an yace to ya ake yayi ta kame ka yace sai ka ga ya mini yanda ake haka kawai muna ta muna shan wuya ko ku je ku yi ta kudi ni ma yau ne ka ga ya mini yanda zan hada yi to ka duba fa wulakanta qur'ani sannan ga ATM promote a gaban su damfara kuma wai da qur'ani za a mutum ya fake kowa an tambaye shi me da ba yake ni almajiri Almaji? to yanzu malamai wanda za su kira ka ka mutu ka shiga aljanna wai su ne ba a su in ka ji mutum yana ka ina da malami in kana da bukata zo mu je in kai ka sai ka yi tsammanin malamin da yake koya maka su sallah ah, eh? wani ne sai aka yi maka rasuwa aka ga ana ta zuwa da motoci direbobi suna ta zuwa ta zira ka ce kai wannan malamin ya ce wannan malamin direbobi ne ay malamin su ne ai eh, eh, eh, na ce ashe direbobin nan kuna karatu daga kila daga mai karanta muktasar sai risala sai askari kila ko sai ka ce kai wannan shi ma ko risala bai iya ba so me suke koya kai wannan baka san shi ba hmm. lallai kai bako ne wai a duk malamin su ne haka suke ta zuwa su yi ba shi din ne ya mutu ba rashi aka yi masa to wai shi ne malaminmu wai malaminmu me halaka ku ko to shi ne ke musu gulumboto ba wata mota ta je ta kashe mutane ba na za mu ka zo muka karda ta ga kiɗa yana kai ga direba kwanciya mutu ga gawo wasu ga tulin layu a jikin ki tana ta kiɗi ta kashe su tana kiɗa rediyon bai mutu ba eh? ga kuma layu kin sai yanzu wannan irin mutuwa ga ƙafin layu mai layun ya mutu ga ganga na ƙadokawa a zara'il ba ruwan sa jin haka musa eh shi kuma ya lallaba kawai ya zare rasu aka tafi a haka amma dai dai ko gina ma da aka tafi da kawo Eh? Ah? to ai shi kidan yanzu shi yake yayi eh? kidan ne yake yayi yanzu ka san cewa kidan baya da laifi ba ne a gungirin wancan malaman ba laifi gangan ai wai kai ne kake jin ganga su zikiri kawai suke ji so ina tabbatar muku duk mutumin da ba tauhidi zai kira ka a kansa ba wallahi mahallakin ka ne gara ka je ka samu dindin kumurci ka rika wasa da shi ya fi maka sauki to wancan din ya kai ka annama ga yamin inda dari ne eh ga yamin dadi a jahannama wallahi in ka mutu da shirka ba za ka ji aljanna ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bi bai gafara in an yi shirka kwata kwata ba gafara to amma ba duk laifin kamar in Allah ya so zai gafarta ma ma ya ce tafi aljanna an yabe in ya ga dama kuma ya kona ta gurgudun ka ba iranka amma dai duk shekarun da za ka yi ko biliyon ɗaya ne wata ran za ku kare ka fito kuma kai ka aljanna ka manta amma mai shirka har abada ne domin shirka kana ibada ta illa ranar da ka tafka shirka ta sakon ɗaya duk kawai ya yi bombin ɗin ibadar ta rushe kana shirka dai wannan duk gaba ɗaya ta rushe la'in asharakta da yake lawyer ɗan na amalu duk aikin ka ya rushe kana shirka lokaci da ya aikin duk ya rushe nan, wala na min al sai ka koma cikin yan asara wata asara ce ta fi sai ka gama gida gidanka ka kera ka yi komi an yi fenti an yi komi an saka kayan shimfiɗa ranar laraba za mu tare kawai sai a wayi gari ya kone kuma sai da ka kure duk karfinka ya kare kawai sai ya kone ya rugurguje bombe karaba tsara ce wannan to wannan kawai ba ma wannan bane wancan gaba ɗaya ka rusa lahirar ka ne ka rusa gidan aljanna ka gaba ɗaya ba ka da makoma yanzu sai jahannama kana ɗigawa ibadar ka shirka a ciki shikenan ta lalace Allah don haka Allah subhanahu wa ta'ala ah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi bayin gafara amma shirka wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarar zunubin da yake koma bayan shirka duk girmansa liman yasha ga wanda ya so wa man aqabahu haka ne ko wa man aqabahu duk wanda Allah ya yi wa ukuba dalilin kaba'irar da ya mutu da ita bai tuba ba binarihi da wutarsa to ka sani in dai ba shirka bane kaba'irar akhrajahu zai fitar da shi min ha daga wutar bi izinihi da izininsa ba haka ne na eh to bi imani saboda imaninka ashe imaninka shi yana ka shirka rashin imaninka ne ya sa ka shirka kuna gane ha duk mutumin da kaga har zai iya yin shirka to bai da imani in ku har ba zai iya shirka ba to mai imani ne inda za ka gane bambanci ka gane kana da imani ko ba ka da duba eh, fayil din aikin ka ko shirka eh to ba ka da imani a ba shirka to kana da imani sai dai ko kuma ka dubi yanzu karfin imanin naka yana da karfi ko ko a tsatsaki ne ko ko lo ne ko tulo tulo ba babu komi ko to yana da kyau ka gane imani hawa hawa ne wani nasa ya sauka sosai wani ya aura, wani kuma full ne to amma in dai akwai sauran imani to za ka ga ka kiyaye shirka in kuma har kaga baka kyamar shirka to ya gama tudo ba komi dudun Allah ya kare mu to don haka za a hujja mutum bi imanihi saboda imaninsa fa adakalahu bihi jannatahu sai Allah ya shigar da shi bihi da wannan imanin sai ya shigar da shi jannatahu aljannata imanin ka shi ne zai sa in akwai ragowar imanin gwargwadon zarra shi zai kai ka aljanna in akwai kafurci shirka gwargwadon zarra shi zai kai ka wuta faman ya amal mithqala dharratin sharran yarahu wa man ya amal mithqala dharratin khairan rabu. inna allaha la yudhi'u ajral musinina Allah baya tozarta ladan masu isani don haka in har kana da imani gwargwadon zarra to Allah zai taimaka maka dalilin wannan imanin ka je aljanna ko da daɗin ba daɗi amma ba wayansu za su daɗe a wuta ba don wani sai ya yi daɗewa kamar zaman duniya kamar ba zai fita sai wata rana sai ya ƙare ai duk abin da aka ce zai zo zai zo to wanda aka ce abadal abadi fa shi ba bai da rana amma aka sawa abu rana to ranar za ta zo wani kuma katon ɗaya za a sa shi kawai a fitar wani minti ɗaya wani awa ɗaya wani yini ɗaya wani kwana ɗaya wani sati ɗaya wani wata ɗaya wani shekara wani shekaru gwargwadon laifinka gwargwadon daɗewarka a wuta in babu shirka cikin fayil ɗinka sai a fito ka kuma sai a wanke sai a kai aljanna amma in kana da shirka to in ka fita ka shiga kenan don in ka je ma dama ka ga an bude maka sel sai ka ga kofar sir in an ce darul kuldi to kai ba za ka fito ba don gidan dawwama ne yan kalibi na fiha abada ke Allah ya tsare mu da wannan gida ko da na ɗani ba na so to don kana buƙatar ɗani kuma so eh don ɗani ma mu ba ma Allah kare sai malam ya ce mu wa huwa haka ne ko wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa yakhruju minha sannan kuma Allah yana fitarwa minha daga wutar bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. akwai wanda kaba'irarsa ta kai zai yi shekaru sai manzo Allah ya cece shi sai a hudda shi a lokaci ba wanda zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mai imani wanda kuma yake son sunnarsa yake biye da shi a sunna kuma gashi ya tafkata bargaza ya yi kaba'ira ai mumini ana samun mai imani mai laifi ko to irin waɗannan su ne masu imani ne amma masu laifi to irin su ne sun mutu kuma ba su tuba ba daga kaba'irar to sai Allah ya duba a cikin kaba'irar kuma ba shirka to sai a yi mu yanke musu hukuncin shekara kaza a jahannama sai kuma manzon Allah ya zo da ya nemi taimako cetonsu, su sai ce to ka je ka ceto su sai a bashi ceton su sai a fito da su wa'adin da ya cika ba amma sai a bashi ceton su kamar yanzu a ɗaure ka shekara goma ko kawai an kai ka sati ɗaya sai wani babba ya zo ya ce a fudda shi baka ji daɗi ba shekara goma ka fito a sati ɗaya ai hilin ligo to haka waɗansu ceton manzo Allah zai biyo ta kansu sai a fitar da su bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man shafa'a lahu fi ahli kaba'iri min ummatihi wanda zai nemi ceton su ko zai ceta wanda za a bada ceton su daga cikin waɗanda suka tafka kaba'ira min ummatihi daga cikin al'ummarsa wa anna Allah subhanahu qad khalaqal jannata kuma daga cikin abin da ake so ka kudurta a cikin aqidarka ka yadda Allah ya halicci aljanna wa a'addaha ya tanade ta daran ko kuma dara kuludin don ya zama gidan dawwama kai ta da wannan a cikin aqidarka Allah ya halicci aljanna ya tanade ta ya ajeta ta don ta zama dara khuludin gidan dawwama gidan dawwama ga suwa li auliya'ihi ga masoyansa waliyansa ala inna auliya Allah ila khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan Allah ba tsoro ba bakin ciki tare da su saboda ne tanadinsu gidan aljanna wa akramakum fiha kuma Allah zai karrama su a cikinta bin nazari da kallo ila wajhihil karimi zuwa ga fuskarsa wacce take ne karanci fuska ta karrama bayi Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaki bayinsa ‘yan aljanna da ganin zafinsa. ka kudurta wannan a aqidarka ka yadda kada ka yadda ka zama cikin waɗanda suke cewa ba za a ga Allah ba ko a lahira a ka yadda Allah ya ce za a gan shi wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wadda wayan su fuskoki a rannan suna cike da haske ila rabbiha zuwa ga ubangijin su nadira suna kallo haka kuma hadisai sun inganta wayanda suka tabbatar da haka don haka aqidarka ka ka yadda bayin Allah na gari za su ga Allah wa hiya allati ahbata minha adama nabiyyu kuma ka yadda wannan aljannar ita ce aljannar da aka sauko babanmu annabi adamu daga cikinta lokacin da Allah ya halicce shi ya bantari wani bangare daga jikinsa ya halitti matarsa na na hawa sai ya ce musu ga aljanna ku zauna a ciki ku wataya ku yi abin da kuka ga dama ku ci ku sha ku yi walwala amma wala ta karaba hadihi shajarata kada ku taba wannan itaciya ma'ana kar ku kusance ta wanda kusantar ta sai ya zama sanadin da aka sauko su daga wannan aljanna aka dawo da su duniya shine inda suka zubar da mu a nan muka zama zuriyarsu. to wannan aljannar ita ce inda za mu sake komawa in Allah ya yarda ita ce wacce Allah ya sauko da annabi Adam alaihi salatu wassalam daga cikinta. Ah, Now, wa hu, annabi Adamu nabiyahu ce, ko annabinsa wa hu, wanda kuma shi ne khalifansa ila arziki zuwa ga wannan ƙasar tasa domin Allah ya aiko shi ne a matsayin zai zo ya zama khalifan Allah domin ‘ya’yan adamu mu ‘yan adam kalifofi ne na Allah. Inni ja idon fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu to anan ne dalilin tunda Allah zai zace zama khalifa sai ya bashi ilimi wa allama adama al asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين take suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kaga ashe ilimi da shi ne ake zamowa khalifan Allah yanzu ne kalifofi na ubangiji mutane ne domin malamai su ne yanzu malami shi zai zo ya ce maka kaza ba ce ka bar kaza ka yi kaza a madadin Allah kalifa ne na Allah Allah ba zai zo da kansa ba amma ya aiko yanzu ka duba a gani yanzu in akwai wani ɗalibi wanda yake zuwa gun malami karatu ko kuma wanda ya san darajar malami to sai ya zama zamana ya ɗan rike ɗan sigarinsa yana sha sai hango malam ya taho saboda ya san sigari ba kyau to faga kalifan Allah ne muna yin abun da Allah bai so za a ga da bai damu ba ana ganin sa yana yi daga ya ga malam sai ya koyi sai ya haka ko a karamakan lafiya lafiya ana miƙa mara hannu yana haka wai wai girmama shi yake ladabi ne eh ya boye ta ciki kana kona shi ma ya daure kadai malam ya gane yana shan taba saboda shi madadin Allah yake da yawa za a ga baka damu da sauran mutane ba ma ka ga malami ne ka ga kana boyewa ku bari ku bari ga malami ga malami saboda shi zai ce muku ga Allah ya hana kaza Allah ya ce kaza Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza wakili ne na ubangiji kuna gane wannan karatu to don haka annabi adam asali dama da Allah ya tashi zai halice shi ya ce khalifa zai sa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sanda yazo zai yi shi ya cewa mala'iku zan sanya khalifa a bayan ƙasa yanzu idan muka zo muna ta sabon Allah Allah zai sauko ya ce ku bari to amma malamai ne za su ce ku bari ba kyau sauran kalifofi masu aiki da hukunci kuma sai su tura a kama mutum sai a hukunta shi alƙali ya yanke hukunci yan sanda su damƙo mutum su hukunta shi duka wayannan kalibanci ne muke yi aikin Allah ake zartarwa kun gane mm. Allah ya taimake mu wanda ne kuma khalifarsa a kila arziki zuwa ga ƙasa bima sabaka Allah ya sauko da shi zuwa wannan ƙasar saboda sababin ne sababin abin da ya riga ya rigaya fi jiki ilmihi cikin abin da ya rigaya na iliminsa, sa dama Allah ya sani tunda ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ai ya san dama ba aljanna za a zauna ba to amma tun da ya fara halittarsa ya aje shi a aljanna bai so ya ce fito fito ka tafi wuta abin nan a ah, to kusan wutan ne duniya kam ga zafin rana ga bala'in aiki eh mutum wai ya je ya ga inda wai wai kwajal ya bushe kurmut yana murna ya yi sa'a walla ya samu ita kuma sai ya yi kadada ya yi tafaskari ya yi amma murna yake al'ada ne ke ni yau wallahi na yi sa ina zuwa na tsabo wani marke bushashe a daji ba wanda ya ganci sai ni wai shi ya yi ka duniya ce wai shi ya ji daɗi ina daɗi to zuwa duniyan nan dama Allah ya ce zai zo duniya don shi kalifan duniya ne to kuma da aka yi sai aka sa a aljanna aka ce ka ci komi amma banda itaciyar yanna don ka zama sababi sababin fitowarsa don karka a ce kawai fito haka nan kyauta ya ce ka to kuma an san za a hudda ni me yasa aka sani me yi da za a hudda ni sai aka kawo masa karnaki aka ce to banda bushiyar nan kuma sai aka sa musu sha'awar bushiyar balle ma yana tare da mace to aka ce to daga kun taba bishiyar nan za su kuyi waje sai ku suka taba sai aka ce to kuyi waje shine sabiki wato sabiki ilimi abinda dama ya riga ya tabbata daga ilimin Allah ya san za ku sauko duniya to kamar yadda ya halicci aljanna don ya zama gidan dawwama na bayinsa to haka kuma ya halicci wuta wa kalaqan nara ka kudurta wannan a aƙidanka Allah ya halicci wuta wa a'addaha ya tanade ta dara kuludin gida ne na dawwama liman kafara bihi ga wanda ya kafurce masa duk wanda ya zama kafiri in ya shiga wuta to zai zama masa gidan dawwama wa alhada fi ayatihi yayi wa ayoyin Allah ilhadi karan tsaye mutumin da yake wa ayoyin Allah kama karya wa rusulihi yake wa manzannin Allah kama karya ilhadi wa sunna ilhadi wa qur'ani to wannan makomar mai wannan aikin wuta inda za ka gane duk inda aka faɗi ƙur'ani za ka ga yana tafiya da sunna in an ce Allah za ka an ambaci manzo ko a ce manzanni kaga aka ce ayati wa kutubihi wa rusulihi ayoyin Allah littattafan Allah manzannin Allah babu yanda za a yi ka saba wa bayanin manzo a ce kuma kayi wa manzon da'a wallahi mu kiyayi aqidan nan akwai aqidar jahilai suna nan sun fito don su jahilai ne suna karantar da mutane kin manzon Allah da kin maganganun manzon Allah kuma suna nan sun ribaci mutane da yawa wani akidar ta zauna maka baya iya sakin ta ma yana ga kawai ma an kushe ta kamar ba a san me ake ba wai shi kawai in ba qur'ani ba karka yadda da komi wannan ba ma mutumin da zai yadda da wannan ba sai wanda Allah bai jefa mar lubbu a cikin hankalinsa ba duk wanda bai da madarar hankali shine kawai zai amince da wannan amma wanda yake da madara a cikin hankalinsa yake da ƙwayar hankali ya za a yi ka yadda har za a gane qur'ani ba tare da karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in ku har da haka ne me yasa aka aiko shi a zuro qur'ani kawai ya fado a Ka'aba mana eh? to amma aka aiko shi aka ce ba mu aiko ka da shi ba illa litubayyinahu linnas sai don ka bayyana wa mutane sai kai ka zo yanzu ka ce bayanin ba a so ya rike sa sannan ka zauna a musulmi hmm? wai ba a son bayanin manzon Allah a kale su kawai da maganar Allah gundayi shi kuma sai ya awa yana bayani akan aya kuma shi ya hana mu mutane bayanin manzo shi kuma yana bayani a fahimci bayanan bayananka kuma da kake don mu fahimci ka har sun fi bayanan manzon Allah kenan in dai mutum mai hankali ne mai ruku ainihin ka zo kawai ya kai ta tilawa kawai kana wucewa mu gani za mu gane me kake nufi kar ka ƙara komi to amma bayani suke suna sharha su yi ta kwatance su yi ta kwatance to wannan kwatancen me sunan shi eh me sunan shi me yasa kake yin sa don a fahimce ka to kai ka yarda mu bi bayanin ka mu fahimce ka amma kar mu bi bayanin manzon Allah da Allah ya aiko yardaje wanda an tabbatar da baya magana ta son zuciya Qur'ani ya ba da garanti akan sa ma tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha mu watsar da bayaninsa sai mu binaka wai in mun bina ka nan ne za mu gane qur'ani amma in mun bina mun bina zo Allah mun bina to wai duk wani littafi kala kato ne kawai don haka ba ruwansu da komi sai kalan Allah ayya mutum yake yi ya gane kalan Allah ba ba karantarwar annabin Allah ba bayanin sahabin manzon Allah ka gane addini ƙarya ne ba yanda za a yi a haka kawai ma a nan baka gane addini ba sai da malami balle a ce kuma manzon Allah ma wai a bar shi eh? ai mutane ma wanda ma suke a yarda da aqidar wannan wallahi sai wanda ba ya da madarar lubu a kwakwalwarsa Allah don haka ayatin lahi wa kutubihi da ayoyin littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wannan dole kai imani in kai imani da alqur'ani sai kai imani da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma kai imani da manzon Allah ba kai imani da alqur'ani ba aikin banza ne in kai imani da alqur'ani ba kai imani da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam aikin banza ne ba Allah bai taba raba la ilaha illallah da muhammadur rasulullah ba in ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba wanda zan bautawa bauta ta gaskiya sai Allah to wa zai koya ma bautar sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida na tabbata annabi muhammadu shine manzon Allah da Allah ya aiko shine malamin da zai karantar da ni bautar to sai ka tsallake ni ce ba ka son karantarwarsa ya za ka yi kalmar shahada ka ta cika ba za ta cika ba wallahi wa ja'alahum mahjubina duwa inda ba su da imani kafirai waɗanda aka ce an tanada musu wutar jahannama ita ce madawwamarsu to su mahajubina Allah zai sha makance su an ru'yatihi barin ganin Allah su ba za su ga Allah ba kafiri ba zai ga Allah ba to nan za mu ta to alhamdulillah na kaba'ira duk ainihin aikin da narko ya zo a kansa a cikin alkur'ani ko sunna shi ake kira kaba'ira kaba'ira babbar shirka kun gane zina kaba'ira ne shan giya kaba'ira ne ƙarya kaba'ira ne yi da mutane kaba'ira ne su duwa'in nan Allah ya yi magana a kansu aiko fawailun sannan kuma sallah ba da ilimi ba kaba'ira ne fawailun lil musallin kaga ba narkon azaba bane allazina ma salatihim sahud allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un duk abinda aka ce aya ta yi magana a kansa ana kiransa kaba'ira to akwai guda bakwai da aka ware sab'ul mubiqa bakwai masu halakarwa jagoran su shine shirka to dukkanin su waɗannan kaba'irorin idan ka nisance su akwai tsaga'ir kananan laifuffuka na kurakurai su ana iya gafarta maka su amma babbar kaba'ira sai ka tuba in kuma Allah ya ga dama ranar gobe kiyama in ba kai shirka ba ita ce jagorar kaba'irorin don ita kafurci ce shirka wanda ya zama mushriki shi ba a maganar ma a kirga mar kaba'ira shi ya tsunduma gaba ɗaya cikin tafkin kafurci shi ya zama kafiri to in ka samu ka tsira ba da shirka to anan ne ake cewa sauran kaba'ira kaba'ira kaba'ira amma a cikin kaba'irorin ka kuskura ka shigo da shirka ciki sai yanzu ka zama kafiri kawai ana ganewa to shi ne kaba'ira duk kalmar da ko kuma laifin da akwai narkon azaba a kansa daga aya ko hadisi shi ake kira kaba'ira Allah taimake mu da nisan kaba'ira na'am to akwai ya zo a sunna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa kuma a kafu, alaikum shirkul asghar mafi tsoron abun da nafi ji muku tsoro karamar shirka karamar shirka to amma menene karamar shirka ana nufin karama ce ko kuma zo Allah yana nufin kuna ganin ta karama domin ita ta fi sauki a cikin shirkokin domin wata shirka tana da girma sai ka sha wahala kafin ka yi ta to amma ita wannan karama ce ita na fi muku tsoro don kowa zai iya bi ta kanta aka ce ke ce shari'a yanzu nan ina zaune ina karatun nan in don in burge ku nike shi kenan riya an gama kawai kaga wannan karama ce ba ta da wahalar yi sallah kawai aka ce malamai suka ce idan ka zo ka tada iqama kana sallah kai kaɗai sai ka ji wani ya cire takalmi ya shigo masallacin sai ka canja tsayuwa ka canja tsari ka canja karatu ka canja rukuni. ba kamar yadda kake yi zo kai kaɗai ba shikenan ka dana ce ka domin kariya ka ga wayannan suna da sauki kawai ka tashi kana karatun qur'ani a gaban mutane kana ta gyara kira'a kana aje ainihin wakafi kana aje aya kana jan madda kana gyara murya don a ce ka iya kaiwa ne akwai karatu kaiwa ne ya san qur'ani kaiwa ne akwai murya kaiwa ne akwai kokari shikenan ka kana shirka to kaga wannan ita karama ce tana da sauki ba ta da wahala annabi yake na ji muku tsoronsa amma mutumin da zai tafi yayi tsabi ya sassaƙo gunki yayi ta yanka masa abubuwa ai wannan wahala gare shi babban to shirka karaman nan ita fa ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mana tsoro ita ce riya riya ibada kuma ita ce wanda Allah ya faɗa yake duk mutumin da yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya yi shirka a wajen ibadar ubangijinsa a ibadar ubangijinka sai ka yi shirka adar da wani wai kana yi abinda da kake yi don Allah amma bari ka yi don wani ma ya gane kai ma ba dama ne to shi kenan ka yi shirka Allah ya kare don haka in aiki na Allah ne za ka yi shi ka yi shi don Allah a yabe ka a kushe ka a zage ka a ce ka yi daidai ko ma kar a ce ka yi daidai ka ci riba in dai kai don Allah to shine ikilasi da ibada don Allah to ka tsira daga karamar shirka ka gane ita ce ake ce mata karamar shirka amma wai ba karama ba ce ta fi sauƙin yi ne ita ce wanda ba kowa ke tsallake ta ba kaman a kaba'ira ne gulmar mutane zuwa yi ne zai tsira eh? daɗi ba baya daɗi in ba an kana wani ba irin nan kuma haɗari ne shi to kaga kaba'ira ce Allah ya dukkan wani makaddara al'amurra duka a hannun Allah ta babu abin da zai guda in ba Allah ne ya kaddaro shi ba baya hannun kowa don haka karka yi tsammanin wane ya hana ka arziki ko wane shi ya talauta ka ko wane shi ka za'awa. duk makadirul umur duk al'amurra wato makaddararsu yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala zai da ba ɗaya a gajere shi ko ya je gona yi wa Allah salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على محمد وعلى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Allah ka gafarta mana gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ɗan uwa musulmai inda suke a duniya wa'inda suka rasu da wa'inda ba su rasu ba Allah ka gafarta mana ka sa mu cika da imani Allah ka karɓi rayukanmu muna musulmai masu imani Allah ka yarda da ayyukanmu Allah ka ɗora mu akan daidai Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binka ka nuna mana bata ka taimake mu da nisantar ta Allah ka sa mu cikin masoyanka ya Allah masoya littafin ka masu karanta shi masu bin shi masu aiki da shi Allah ka sa mu cikin masoya manzon ka masu bin sa masu son ka masu son sunnar ka masu bin ta Allah Ubangiji ka taimake mu da taimakon ka ka agaza mana cikin agajin ka ka yarda da mu ya Ubangiji ka yarda da ayyukan mu ka shirye mu ka shirye da 'ya'yan mu da zuriyar mu Allah ka ɗora mu kan dukkan wani makiyinmu mai nufin mu da sharri Allah ka shirye shi ka ganar da shi mu daidaita mu tafi akan ainihin addinin ka wanda kuma ba mai daidaituwa bane baya da manufa sai mu gunta Allah ka ka yi mana iyaka da shi ka yi mana maganinsa ka ɗora mu a kansa Allah Ubangiji muna roƙonka ka da suka kangare suke barna a duniya suna yi wa bayinka barazana a rayuwarsu barazana a dukiyarsu barazana a wuraren su Allah ka shirye su Waɗansu ba su da aiki sai fashi wayansu sata wasu sane wayansu kinnafas ne Allah ubangiji ka ganar da su ka shige su Allah ka dawo da su a kan tafarkin ka madaidaici domin yan uwa ne mutane su ma yi su don su bauta maka to Allah ka ganar da su su dawo mu bauta maka kamar yadda kake bukata in ba masu ganewa bane Allah ka lalata tawagar ka tarwatsa group din ka watsa shirin su ka ainihin rubar da rayuwarsu ka lalata ta ka daidaita ta ka sa faɗa a tsakaninsu Allah muna roƙonka shugabanni da ka dora a matsayin shugabannin bayinka ya Allah ka daidaita su da talakawarsu ka sa tausayi a zukatansu ka sa son adalci a zukatansu ka sa son addini a zukatansu fiye da son mulki da son abun duniya Allah ka shirye su ka ganar da su ka ɗora su kan daidai ka taimaka musu da ainihin biyayyar talakawarsu Allah muna roƙonka ya Ubangiji waɗanda kuma sun kangare ba su da aiki sai zaluntar talakawa ba su da manufa sai zalunci ba su da manufa sai gina kansu Allah ka shirye su Allah ka ganar da su ka fahimtar da su dalilin da yasa aka ɗora su in ba masu ganewa ba ne Allah ka lalata tafiyarsu ka tarwatsa ainihin hukuncinsu ka watsar da su ka tunkuɗe su ka cire su daga kan kujerunsu Allah ka canja mana su da waɗanda suka fi su Allah muna roƙonka ka taimaka mana cikin harkokinmu ka sa albarka a sana'armu nomanmu kiwonmu kasuwancinmu ayyukanmu ofisoshinmu Allah ka sa albarka a kowane irin harkokinmu Allah mun tinkare ka da bukatunmu na duniya da lahira Allah ka biya mana Allah muna da damuwa Allah ka yaye mana Allah bayinka muke ba mu da inda za mu je mu fake da matsalolinmu sai wurinka Allah ga bayinka nan mun yi tawassuli da wannan zama Allah ka san zuciyoyinmu ka san damuwarmu ka san bukatunmu kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ka biya masa damuwa ka kwaranye mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين